الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بارك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه in ban manta ba muna sha shida haka ne ko sha shida ga watan almuharram jira dubu daya da dari hudu da talatin da uku wanda ya zo daidai da sha biyu sha biyu ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da sha ɗaya cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka bulogun maram min adillatil ahkam har yanzu muna cikin kitabul wudu za mu tashi akan hadisin na aisha Allah ya ƙara mata yarda ƙalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa an aisha ta radiyallahu an haƙalat kanan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam يعجبه التيمن في تنعله وترجله wa tuhurihi wa fi sha'anihi kullihi muttafaqun alai wa na aisha radiyallahu anha an karɓo daga aisha Allah ya ƙara yarda da ita qalat tace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yu'jibuhu tayammunu yin abu da dama yana kayatar da shi fi ulihi wajen sanya takalmin shi wata rajulihi da taje kanshi wa tuhurihi da tsarkin shi wa fi sha'anihi kullihi kai a dukkan ma sha'aninsa gaba daya muttabaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito shi wannan hadisi na na aisha alhabiz ibn hajar ya kawo cikin kitabul wudu' saboda ya nuna mana farawa da dama a wajen alwala kuma hadisi ne da yake bukhari da muslim sun rawaito shi faɗin na na'isha Allah ya ƙara mata yarda yu'jibuhu kalmar yu'jibuhu malamai suka ce ma'ana yusirruhu wa yurdihi ma'ana manzo Allah yana ƙayatar da shi yana faranta yana faranta mai rai yana samun yarda a wani labarin yuhibbu tayammuna yana son yin dama Nana Aisha ta gane haka ne ko dai ta hanyar gaya mata da manzan Allah yi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ta hanyar lura da lamarin yau da kullum har ta gane manzan Allah haka yana birge shi yana kayatar da shi take cewa na ulihi at-tayammun shine yi da dama duk da kalmar tayammun tana iya zuwa ta ta dau ma'anar zuwa Yaman idan aka ce tayammana ai zahaba ila yaman a larabci za ya ce tayammana ko kuma tayamman at-tayammun zai iya zuwa da ma'ana albarka wasu ka ce daga nan ne ma ake kiran dama da al-yamin saboda albarkar da ke ciki to amma anan tana nufin tayammun tana nufin yin abu da dama sai ta ce fi tana'ulihi a wajen sanya takalmin shi tana'ul ne sanya takalmi wa tarajjulihi da taje kanshi tarajjul ne tasrihu sha'ar taji kai gashin kai wa tadhinihi da sanya wa gashin mai Wata jimilihi da ƙayata gashi din da ya mai kwalliya da ado wa tuhurihi da tsarkin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ta ce wa fi sha'anihi kullihi amma dukkan sha'aninsa gaba ɗaya sai ta yi ta'mim ba da taksis bayan ta keɓance ta baɗo su abubuwa kuma sai ta yi game ta ce a dukkan cikin lamarinsa duk da cewa imam ibn daqiq al-eid Allah ya ji kanshi da rahma yana cewa faɗin tawafi sha'anihi kullihi wannan amun ne yuradu bihi khusus tana nufin komai da komai amma ba komai da komai ba kalma ce am wal muradu bihi khusus dan akwai abubuwan da ana farawa da hagu to hikimar ka wannan hadisi a babin alwala dan a nuna mana cewa mai alwala ana so ya fara da bangaren hagu in hannu ne ya fara da wanke hannun dama ya fara da dama ba hagu bai fara da dama in wanki kafa ne ya fara da kafar dama hakanan duk wani abin da zai iya daukan bangare to ana so ya fara da bangaren abin da ya shafi dama ko da a wajen wanka ne shi yasa malamai suka ce hadisin dalili ne akan wannan anan na na Aisha Allah ya kara mata yarda ta yi maganar sanya takalmi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fara da kafar dama kuma haka ake so idan mutum ya fara sa kafar dama in ya tashi cirewa ya fara cirewa da kafar hagu kamar yadda wani hadisi ya nuna sai dai wannan ya yu'jibuhu tana gwada cewa mustahabbi ne ba wajibi bane mustahabbi ne yin hakan ba wai wajibi bane in akwai larurar da za su sanya mutum ya kauce a wannan to in yayi babu wani laifi dangane da alwala kuma za mu zo mu ji bayanin da malamai suka yi sannan sai ta ce wa tarjulihi da wajen tsefe kai wajen sanya ma'ana mutum zai yi zai taje gashin kansa ana so ya fara da bangaren dama haka nan wajen aski ana so a fara aske bangaren dama a nan damar ta kai da za a yi wa askin ba damar mai askin ba idan mai aski ya tsaya gaban ka to kaga damar shi daban taka daban to damar ka ake so ya ɗauka ba damar shi ba shi a wajen wannan haka nan suka ce a wajen shafa kai da ba zai yi mutum ya yi shafa kai da hannu biyu ba saboda kila ko ɗaya hannun yana da ciwo to suka ce sai fara shafa ɓangaren dama sannan ya zo shafa ɓangaren hagu da hannun nashi daidai wani abin da mutum zai yi da ya shafi wannan ana so ya fara da abin da ya shafi dama sai ci cewa tuhurihi tuhurihi tsarkin shi tsarki ya hada da tsarki babba wanka kenan da kuma alwala ibn al-munzir yana cewa wa qad akhbaru hadisai sun tabbata an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu bada'a fa ghasala yadahu al-yumna thumma al-yusra fi wudu'ihi manzo Allah idan zai alwala yana fara ya wanke hannunsa na dama sannan na hagu a wajen alwala wa kaza yaf'alu almutawaddi haka nan mai alwala zai yi rada litti ba in yana so ya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama haka nan imamun nawawi ya ambata ce malamai sun yi ijima'i akan gabatar da dama akan hagu hannaye mun ji waɗannan tafuka ana wanke su gaba ɗaya haka nan a wajen wanke hannaye zira'in hannu zaka fara gabatar da dama sannan a wajen ƙafafu ma za ka fara wanke kafar dama wannan sunna ne to amma inda aka yi saɓani idan mutum ya fara da hagu ya zo alwala da ya zo wanke hannayen sai fara da hannun hagu da ya zo wanke kaba sai fara da kabar hagu malamai suka ce alwala shi ta yi amma ya bar sunna masu wannan ƙaunin suna ganin farawa da dama a alwala sunna ne ba wajibi ba ne akwai malamai ɗaiɗaiku da suke ganin wajibi ne dalilin su na wajabci suka ce duk alwalar da muka karanta ta annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin usman ibn affan allah ya kara masa yarda da hadisin abdullahi bin zaid da sauran hadisai da suke bayanin alwala annabi sallallahu alaihi wasallama duk ba inda ya taɓa fara wanke kafar ba inda ya taɓa fara wanke hannun hagu sai ya wanke dama sannan ya wanke hagu haka nan a kaba sai ya wanke dama sannan ya wanke hagu to shi kuma wannan ya zai zo ya bambanta da haka suka ce in yayi haka alwala ba ta yi ba amma dai magana mafi inganci magana rajiha magana da malamai suka fi jarwa farawa da dama sunna ne farawa da dama sunna ne idan da mutum zai saba haka alwala ta yi a nan malamai na cewa faɗin na na'isha wa fi sha'anihi kullihi a dukkan sha'aninsa gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam suka ce wannan ana magana sha'anin da yake a cikin shi akwai takrim akwai girmamawa kamar karɓa in za ka karɓa ana so ka karɓa da hannun dama kamar bayarwa in za ka bayar ana so ka bayar da hannun dama kamar wajen sanya tufa ana so in za ka sanya tufa ka fara da ɓangaren dama idan ma'ana zai yiwu hakanan abin da ya shafi sanya wando ka fara da kafar dama hakanan sanya huffi ka fara da kafar dama hakanan sanya safa ka fara da kafar dama shiga masallaci ka shigo da kafar dama in za ka fita ka fita da kabar hagu kamar yadda Anas dan Malik yake faɗa sanya takalmi wajen ci ka ci da dama wajen sha ka sha da dama wannan hadisi ya zo a kai har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa shedan da yake ci da hagunsa ya sha da hagu shi yasa a wajen ci da sha wajibi ne ka ci da dama ka sha da dama sai dai inda larura wajen musafaha ka yi da hannun dama wajen sanya kwalli ka fara da idan dama to wajen aswaki an yi sabani wasu suna ganin aswaki ai kawar da kazanta ne da haka ka yi da hannun hagu wasu kuma malamai suka ce ka yi da hannun dama wanda suka ce ka yi da hannun dama suka ce ai aswaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata shi a cikin hadisi da cewa mataharatul lilfam wa mardatul wa mardatul lirabbi tsarki ne ga baki kuma yarda ne abu ne da Allah yake son shi da iya yarda da shi suka ce kuma da kazanta ne ai ba za a yi shi a masallaci ba ba za a yi shi a surare da haka suka ce shi ba ana so ka fara ka yi aswaki da hannun dama amma su malamai suka ce a'a ka yi da hannun hagu almim akwai khilafi duk wanda mutum ya yi da shi babu wani abu in ka yi da dama babu wani abu in ka yi da hagu babu wani abu to waɗannan abuwa duk ana so mutum ya fara gabatar da dama amma saɓanin wannan ana so mutum ya sanya hagu kamar fitowa daga ban ɗaki ka fara gabatar da ƙabar hagu fita daga masallaci ka fara gabatar da ƙabar hagu idan za ka fitar da majina za ka katse majina ka katse da hannun hagu in za ka yi tsarki ka yi da hannun hagu in za ka cire tufafi ka fara cirewa hagu hakanan wando hakanan nan hufi wannan duka abinda malamai suka ambata dangane da wannan don haka faɗin na aisha wa fi sha'anihi kullihi za mu ce banda sha'anin da ya zamana ma'ana a cikin shi babu girmamawa abu ne na ma'ana baya buƙatar wani takarimi na buga mana misali yadda za mu gane kamar shiga ban ɗaki ana buƙatar girmamawa a cikin shi ka shiga da dama amma fitowa ka fito da hagu ka duk wani abin da yake akwai takarimi a cikin shi ka yi shi da dama abin da yake kuma babu takarimi a cikin ka yi shi da hagu sai dai idan ya zama mutum ba zai iya yi da daman ba kamar wanda ba zai iya rubutu ba sai da sai da hagu to wannan kada a kallaba masa cewa dole sai yayi da dama za ga wasu suna dukan ƴaƴansu aka rubutu da hagu in har yaro ya taso zan ba hagu ne sai a kyale shi amma abinci ce da dama bayarwa ya bayar da dama karba ya karba da dama duk waɗannan ayyuka na ibada yi da dama amma abin da ya shafi rubutu in ba zai iya ba ko ɗaukan wani abu ko riƙe wani abu to babu laifi in yayi da hagu gwargwadon yadda zai iya to wannan hadisi nana na Aisha hikimar kawo shi anan za mu ga hafiz ibn Hajar ya gabatar da shi akan hadisi da zai zo saboda wala Allah yana ganin hadisin na Aisha ya fi zama a ammu ya fi zama gamamman hadisi fiye da sauran hadisan da za su biyo baya da cewa su kuma sun fi zama dilalarsu ta fi zama fitowa fili fiye da hadisin na na aisha Allah ya kara mata yarda sai cewa an abi huraira ta radiyallahu anhu an karɓo daga abi huraira Allah ya kara masa yarda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza tawadda'tum idan za ku yi alwala fabda'u bima yaminikum ku fara da damamakinku ku fara da abin da ya shafi ɓangaren dama akhrajahu al-arba'a wannan hadisi malaman hadisi hudu ne suka fitar da shi wa sahahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya inganta shi wannan hadisi da alhabiz ya kawo abu huraira rawin hadisin bayani akan shi ya gabata hadisin kuma kamar yadda al ibn hajar ya takhrijin shi ya kawo shi da idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum yace akhrajahu al-arba'a arba'a din nan mun ce su ne abu dawud tirmidhi nasa'i ibnu maja amma alal haƙiƙa in ka koma cikin waɗannan littattafai za ga sun kawo shi da lafazi sabani yadda Habib ibnu hajar ya kawo shi wannan lafazin da alhafiz ibnu hajar ya kawo lafazin ibnu maja ne shine kadai rawaito shi da wannan lafazin amma abu dawud ya kashi da lafazin idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum kun ga akwai yammanci da wannan wannan cha idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum shi ma labazin abu da idza labistum in za ku sanya tufafi wa idza tawadda'tum in za ku yi alwala fabda'u bi ayaminikum ku fara da damammakin ku haka nan ibnu khuzaima shi ma haka ya kawo shi haka nan tirmidhi labazin tirmidhi yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza labisa qamisan bada'a bi mayaminihi kun ji yadda lafazin tirmidhi yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tirmidhi yana ce annabi sallallahu alaihi wasallama da tirmidhi da nasa'i haka suka kawo shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza labisa qamisan idan zai sanya wata tufa bada abi mayaminihi sai fara da bangaren damansa haka nan nasa'i ya kawo cikin as-sunan al-kubra dukkanin sun kashi daga hanyar amash Suleiman abu mihran Suleiman ibn Muhammad al-Asadi al-Kufi al-Kahili shi kuma ya biyo shi daga Abu Salih shi kuma daga Abi Huraira Allah ya kara masa yarda da haka yadda Habib ya kawo shi da ya kamata a ce a ka'ida shi da ya kawo shi ya ce an Abi Huraira radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza tawadda'tum fabda'u bi mayaminukum akhrajahu al-arba'a sai ce wa hadha lafzu ibn Majah haka ya kamata ya ce wa hadha lafzu ibn majah wannan lafazin ibn majah ne domin sauran duk sun kawo shi da irin wannan shi sa malami sun mai taqibi anan suka ce itlaqin nan da yi suka ce akwai kuskure a ciki da ya kamata ya bambance shi domin in ka lura akwai bambanci yanzu kamar lafazin tirmidhi aiki ne kana nabi sallallahu alaihi wasallama idza labisa qamisan idan zai sanya kun ga kuma umarni ne idza tawadda'tum fabda'u kaga akwai maji tsakanin alqawlu wal fi'lu a wurin malaman usulul fiqh umarni na annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi karfi akan aiki umarni ya fi karfi akan aiki domin umarni cewa yake ayi aiki kuwa zai iya zama shi ya aikata amma kai bai halatta ka aikata ba zai iya zama ya tadkhuluhu al-khususiyya sabanin in umarni ne cewa ya dama ayi shi za su ce idza ta'arada al-qawl wal fi'l fal qawl muqaddamun ala al-fi'l ina ga samu aikin manzo Allah da magana shi sun yi ta'arudi ya ce ayi kaza kuma shi yana yin kaza sabanin abin da ya faɗa to za a gabatar da magana shi saboda aikin zai iya zama khususiya ce tashi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma wannan hadisi idan muka kalle shi a haka za mu ga cewa ya zo sunna ƙauliya ya zo fi'iliya qauliya shine idza tawadda'tum fabda'u bi mayaminikum in za ku yi alwala ku fara da daman makinku kun wannan qauli ne sannan kuma idan ga goma sunna fi'iliya za mu da alwalar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake da yake farawa sannan kuma zamu ga hatta a hadisin tirmidhi da imamun nasa'i ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in zai sanya tuba yana farawa da dama da haka sai idan mun samu sunna qauliyya da sunna fi'iliya mu dawo cikin labazin hadisin idza tawadda'tum idan za ku yi alwala tawadda'tum bi ma'ana ai shara'atun fil wudu'i in za ku fara alwala sai manzo Allah ya ce fabda'u ku fara bi mayaminukum da daman ku amma banda wanke tafuka wanke tafuka na farkon alwala mun faɗa ana wankewa gaba ɗaya a lokaci guda wanda zai ajewa kamata a ce ya kashe sim ɗin kamata a ce mutum ya kashe mayamin da ya zo a cikin hadisi da manzo Allah ce fabda ubi mayaminukum yana nufin makinku bangaren hannun dama wannan hadisi ya zo bayan hadisin na na Aisha yana da cewa farawa da hannun dama a alwala sunna ce kauliya kamar yadda muka faɗa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi a aikace mun gani to sai dai kamar yadda na faɗa wasu malamai sun tafi cewa ba wajibi bane akwai kuma malaman da suka tafi cewa wajibi ne duk jamhurin malamai su sun tafi akan mustahabbi ne ka fara da dama har ibnu kuzaima ma babi guda yi ibnu kuzaima shi da ya zo kan wannan hadisi sai ce babul amru babul amri bit fil wudu'i amra istihbabi la amra ijabi in ji ibnu khuzaima babin da yake gwada umarni da farawa da dama a alwala amma umarni na mustahabbi ba umarni na wajibi ba da haka jamhurin malamai sun tafi akan cewa mustahabbi ne sun gaba hujja da dalilai a ciki hadda maganar ali bin abi talib yana cewa bai damuwa da kowace gaba ya fara yin alwala ma'ana dami fara ko hagu shi baya damuwa a kai amma shek abdulaziz bin abdullah bin baz rahimahullahu ta'ala shi yana ganin wajabcin farawa da daman yace domin in muka kalli aikin annabi sallallahu alaihi wasallama to ya nuna wannan abu wajibi ne a yi tunda manzo Allah yana fassara mana aya ne aya alwala to kuma bayanin bayanul wajibi wajibun idan aka zo ana bayanin wani abu na wajibi to shi ma da abin da aka faɗa ciki wajibi ne da haka shi yana ganin farawa da dama wajibi ne amma magana dai wadda jamhurin malamai suka tafi a kai shine idan mutum ya zo alwala mustahabbi ne ana so ya fara da abin da ya shafi dama kuma in yi haka yana da lada wannan shine al'aslu amma da mutum zai manta ya gabatar da hagu alwala shi yi babu laifi akan haka wa anil mughira bin shu'ba an karbo daga mughira dan shu'ba radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam yace annabi sallallahu alaihi wa sallama tawadda ya yayi alwala fa su bi nasiyatihi sai ya shafi makwarkwadar kanshi farkon kanshi wa alal imama da kuma rawani wal khuffaini da khuffi guda biyu haka wannan hadisi yazo daga ma'ana mughira ibn shu'ba Allah ya kara masa yarda akhrajahu muslim wannan hadisi imam muslim ne ya fitar da shi rawin hadisi shine al-mughira ibn ibn amir wanda ya rawaito hadisin kenan sahabin hadisin ana kiran shi mughira ibn shu'ba ibn amir ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama ya musulunta suka ce a lokacin khandak lokacin da aka yi ma'ana yakin gwalolo kuma ya halarci sulhul hudaybiya da abin da ya biyo bayanta mughira ibn shu'ba yana ɗaya daga cikin masu ƙwaƙwalwa. a cikin larabawa mutanen da ake kira adduhat ko addahiya mutumin da yake da kwakwalwa yanzu zai iya shirya abu ya kasance kafin ya musulunta ya bi wasu mutane sun yi tafiya zuwa muƙaukis zuwa gurin muƙaukis muƙaukis sarki ne a masar bayan sun je sun samo kyaututtuka duk da cewa kyautar da aka bashi ba ta kai ta waɗancan mutane ba don shi sarkin bai san shi ba sosai sun towo hanya an zo an sauka a zango sai ya ce musu bai da lafiya yana jin ciwon kai da haka sun zo sun ajiye abin sha sai ce bai da lafiya ba zai iya sha ba kayan shaye-shaye kayan mayansu sai ta ba suna sha shi bai sha ba da suka bugu sai ya kashe su wajen mutum goma sha uku duk sai ya kashe su ya ɗaya bai dukiyar sai ya madina da ya madina ya je sai ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce ya musulunta ga kuma abin da ya zo da shi sai manzo Allah ya ce musulunci dai mun karba amma wannan dukiya da ka tore ita ba ruwan mu da ita sai ce to ya rasulullahi ya lamari na kenan yake sai manzo Allah ya ce ai al-islamu yajibbu ma qablahu shi musulunci yana shafe yana shafe abin da ke gabanin shi wannan abi kai kafin ka musulunta in dai har musuluncin ka karba musulunci ne tabbatacce to wannan abu ya riga ya wuce amma dai mu ba za mu karbi wannan dukiyar ba da haka ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har sai da wadancan mutane da ya kashe danginsa kuma suka kama wani dan uwan shi da ake kira Abu Mas'ud in ban manta sunan shi ba Urwa Urwa ibn Mas'ud ko Urwa ibn Mas'ud wanda shi ya daunoyin zai biya diya waɗannan mutane sai da aka zo sulhun hudaybiya lokacin da aka za a rubuta sulhu ko za a tattauna shi wannan urwa ibn mas'ud ko mas'ud ibn urwa dan uwan mugira ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama dan su tattauna to mugira yana sama da annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana ya tsaya daidai kan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya sanya rauni ya nade fuskar shi da haka ba a gane kowa ne ne shi kuma wannan da ya zo daga cikin ƙuraisha ana magana sai yake ƙoƙari yana ƙoƙari ya taɓa gemun annabi sallallahu alaihi wasallama sai mugira ya doke hannun shi da mashi ci cire hannunka daga jikin annabi sallallahu alaihi wasallama in ba haka me zai sare hannunka sai da ya ce wannan waye sai aka ce mai ai mugira ne Dan ɗan uwan shi shine anan yake gaya masa waccan magana yake cewa kai mayaudari wanda ban daɗe da gama biyar diya abinda kai ba to da haka mugira dai a takeice ya musulunta ya kuma zauna ya rawaici hadisai duk da ba su da yawa ya yi gwamna a lokacin sayyidina umar kuma ya sake a lokacin mu'awiya in banbanta ba ya rasu rahimahullahu ta'ala in ban manta ba a shekara ta 20 bayan hijira to shine ya rawaito wannan hadisi mu din nan kamar yadda mu yake aqidan mu ahli sunnati wal jama'a duk wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallama adali ne ko da za ka iya ciro wani abin da ya ba daidai ba to ayyukan sun alheri sun shafe waɗanda ba daidai ɗin ba kamar yadda muka ga alkur'ani ya yabe su ya gaya musu kyawawan maganganu da haka duk wani abin da za ka ciro gane da su to suna da kuma azafu azafu zalika min alhasanati wanda kuma idza balagal ma'u qullataini lam yahmil alkhabas idan ruwa ya kai durobi ba ya daukan datti da haka dan ka ciro wani abin da zaka ɗauko ƙanana ka dangana musu wannan ba zai goge musu darajar su da fadalar su ba saboda mugira ibn shu'ba yana cikin sahabban da shi a suke zagi suna ma kafirtawa har lokacin da shugaban su na zariya ya kasid a farko farkon fitar da shi an cinsa a 1997 ko 96 ɗayan biyu dai haka za mu ji a cikin wanda ya zaga a kasid din akwai mugira ibn shu'ba da kuma abu huraira har yake cewa mugira mutum ne makaryaci ko yayi shaidar zur wanda kisa ce ta faru mutum ne yake lalata da wata wanda shi mugira a yadda kisa ta zo ya leƙa ya gan shi wani ma ya leƙa ya gan shi wajen mutum uku amma na hudun shi da ya leƙa bai gan su ba a lokacin suna lalata turmi da tabarya da haka da labari ya je gurin sai jina umar waɗannan guda uku suka ba da shaida cewa tabbas sun gan shi na hudun da ya zo sai ya ce a'a shi ya gan su a cikin mayafi ɗaya kuma ya ji an yi numfashi amma ban da wannan shi bai ga wani abu ba to kun sa a musulunci in shaidu uku suka ba da shaida cewa tabbas an yi na hudun ya zo ce a'a shi da ya zo ya tarar da shi a kofar daki ita tana ciki ko na tarar da shi a tsiya daki ita ma tana tsi ko na gan na sa riga to wannan shaidun sun lalace to wannan sai sa aka yi musu bulala a zamanin sayyidina Umar aka yi su mugira da sauran bulala shi guda ɗaya aka kyale shi saboda shaidar eh, zina a shari'a tana da wahala duk uku ɗin nan ana so su ba da shi da cewa sun gani ra'ayal aini duk hudun nan gaba ɗaya kai kuma da za a zo a wajen shaidar a faɗo na abin da yake na saɓanin abin da sauran suka faɗa to sauran za a ɗauke su a matsayin wanda suke kazafi da haka sai aka yi musu bulala to wannan shi'a suna zagin shi da wannan to amma a nan in ka kalla kaddara musallama taslimi jadali cewa mu gera nan abin da ya faɗa ba gaskiya bane musallama yadda suke faɗa din to ai an mai bulala kuma shi mutum in yi laifi ko kai ne ko waye ko a yau ne kamar yadda hadisi ya gwada hadisin ubada ibn samid a cikin sahih bukhari manzo Allah yana cewa duk wanda yayi ɗaya daga cikin waɗannan abuwa ko na zina ko na sata ko na wani abaka tsayen mai da haddi to fa huwa kafaratullah wannan abin kafara ne gare shi baya halatta mu mu aibata shi da shi aka kuma a gurin Allah Allah ya yafe masa da haka wanda zai sata a yanke mai hannu a nan duniya a dalilin wannan sata a kama shi a yanke mai hannu ko da baya so kaka ce wai sai yana so a kaddara kamo shi akai yana shi baya so aka yanke hannun to wannan laifi an wanke shi a gurin Allah Allah ba zai kama shi da wannan ba to in ma mun kaddara cewa abin da ya faɗa haka ne amma me me zai hana ya zama shi na hudun ne ya faɗi shi ma iya abin da ya gani tunda kowa zai bada abin da ya gani su sun gani ra'ayin aini shi kuma bai gani ba to kuma ka'ida ta musulunci ba za a kauce mata dan wani abu tunda haka musulunci ya tsara kowa ya dole a yi mai hukunci da haka mu a gurin mu muzaira ibnu shu'ba yana cikin sahabbai adalai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi na mughira ibn shu'ba ba shi kadai rawaici hadisi makamancin wannan ba in mun duba yana magana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama tawadda yayi alwala fa masaha bi nasiyatihi sai ya shafi gashin farko na kanshi shine makwarkwada gashin farko sun ce annasiya shine gashin farko na kai inda gashi ke fara wasu ka ce ko da ba gashin ana kiran kurin nasuya to manzo Allah ya shafi nasu ya shi sannan sai ya ce wa alal imama kuma ya shafa akan rawani wal khuffaini da khuffi guda biyu kuma yana nuna mana shafa akan khuffi da kuma shafa akan rawani to wannan ya zo a cikin hadisin Amr bin Umayya ad-Damari yace na ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi yana yin shafa akan rawaninsa da khuffinsa guda biyu wannan riwaya tana cikin sahih Bukhari da Musnad na Imam Ahmad da sunan na ibnu maja da sahih na ibnu kuzaima haka nan hadisin sauban wanda zamu karanta shi a cikin wannan littafin Allah ya yadda hadisin da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wata runduna yace sai sanyi ya same mu ma'ana sanyi ya zo muna cikin wannan runduna din da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya sai dinga yin shafa akan raunan su da kuffin su kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito da Abu Dawud da haka dai hadisi ne ingantacce wannan hadisi anan alabin ibn hajar ya dan takaice shi yadda hadisin yake a cikin muslim shi mughira yana cewa takhallafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa takhallaftu ma'a an yi tafiya manzo Allah ya tsaya a baya mughira yace ni ma sai na tsaya a baya tare da shi falan ba qada hajatahu da manzo Allah ya gama biyan bukatarsa qala sai yace amma aka ma'un akwai ruwa a gurinka ya kai mughira fa ataituhu bi mithara sai na zo mai da buta abin tsarki fa ghasala kaffaihi sai manzo Allah wanke tafi kanshi wa wajahu da fuskar shi thumma dhahaba yahsuru an zira'ihi sai manzo Allah yazo zai kwaye zira'in hannun ya wanke fa zaqa kammul jubba sai hannun rigar ya matsi hannun ya kifita fa akhraja yadahu tatal aljubba sai manzo Allah ya zuro hannun shi ta kasar rigar wa alqal jubbata ala mankibaihi ita kuma rigar gaba ɗaya dora ta akan kafadar sai zare ta dora akan kafadar shi wa ghasala zira'aihi ya wanke zira'in hannansa guda biyu wa masaha bi nasiyatihi sai ya shafe makwarkwadar kanshi wa alal imama da rawani wa ala kuffaihi da kan kuffinsa guda biyu to anan abin da nake so mu gane manzo Allah yana sanye da rawani da haka ya shafi rabin shafar a farkon kanshi sauran shafar akan rawani sannan akwai ruwa da ta nuna maza Allah ya shafa akan rawani gaba daya kamar yadda zamu je bayani amma wannan ruwa abin da ke nuna yayi shafar rabi a farkon kanshi sannan sauran akan rawani yace sun maraki ba sannan ya hau abin hawan sa wa rakibtu ni ma na hauna inji mughira yace fanta haina ilal alqaumi sai muka je muka tarar da sahabbai wa qad qamu salata sun tsaye da sallah yusalli bihim abdurrahman bin auf abdurrahman bin auf yana limanci wala Allah sun jira sun jira annabi sallallahu alaihi wasallama bai zo ba sai suka sanya abdurrahman bin auf wa qad raka'a bihim raka'a yayi musu raka'a daya falamma hasabin nabi sallallahu alaihi wasallama da ya ji alamar manzo Allah ya zo zahaba ya ta'akhkhar sai yo baya baya fa auma ma ilaihi sai manzo Allah ya mai ishara fa salla bihim sai musulmanci har manzo Allah ya tsaya a bayan shi kuma ya zama limami na annabi sallallahu alaihi wasallam falamma sallama da yi sallama qama annabi sallallahu alaihi wasallama wa sai manzo Allah ya miƙe ni ma na miƙe faraka'ana rak'ata allati sabaqatna sai muka yi raka da ta wuce mu ka yi a nan za ga cikin mutanen da manzo Allah ya taɓa yin sallah bayan su akwai Abdurrahman bin Auf dama yana cikin al'ashara al na bil janna to dan haka sai ya zamana ya jagoranci annabi sallallahu alaihi wasallam sallah amma kisa abubakar zamu ga aishi yau manzo Allah ya shige ci gaba da yin sallah to mas'alar da hadisi yake nuna mana hukuncin shafa akan rawani malami sun yi sabani kauli na barko suka ce ya halatta ai shafa akan rawani shine mazhabin abubakar da umar da anas dan malik da abi musa al-ash'ari da sa'ad bin abi waqqas da tari mai yawa daga sabon annabi sallallahu alaihi wasallama imam tirmidhi ya ambace su a cikin sunan nashi mun san ya ka hadisi yana faɗo ce wannan shine mazhabin wane ko kaulin wane kaza ibn al-munzir shi ma a cikin al-awsat ya ambace su wannan kuma shine mazhabin da yawa daga cikin tabi'ai da mazhabin da yawa daga cikin malamai kamar imam ahmad ishaq ibn rahawayhi abi thawr imam daud zahiri ibn al-munzir waki ibn al-jarrah imam al-auza'i da sauransu duk shine mazhabin su cewa ya halatta a shafa akan rawani sun gaba hujja da hadisin mughira da kuma hadisan da suka zo shahidai akan wannan hadisi akwai hadisai da dama wanda suka zo suka gwada haka sannan ƙaule na biyu suka ce su na suka ce a'a wajibi ne sai ka yi shafa akan wani ɓangare na kanka sannan ka yi shafa akan rawanin ƙaule na farko su in ka shafa gaba ɗaya kan rawanin yayi amma ƙauri na biyu sai ka haɗa da wani ɓangare na kanka amma in suka ce in akan raunin kaɗai kai alwala ba ba wannan shine mazhabin imatu salasa Abu ba da imamu Malik da imamu Shafi'i to sai yana cikin dalilan suka ce shafa kai wajibi ne a sallah kuma bai dace a shafa kai wajibi ne a alwala suka ce bai dace kuma a bar shi ba saboda wasu dalilai da za su iya ɗaukan tawili so a gurin su hadisin mughira zai iya ɗaukan tawili sannan sun gama hujja da wasu asar daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama amma duka wannan asar din su inganta ba da haka ne magana bi inganci ya halatta a shafa akan rawani kuma ya halatta ka shafi kanka gaba daya ya halatta ka rabin shafa kan rawani rabi kuma akan karin kai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi to amma malamai sun kashe raɗai wannan rawani ne za a yi wa shafa sharaɗi na farko suka ce zama yana da wahala cirewa rawanin da in zaka cire shi zaka wahala ma'ana rawani ne da ka nannaɗe ka naɗe kanka sosai cire shi akwai wahala in aka ce ka cire ka sake akwai wahala na biyu kuma ya zama muhannak ne muhannak shine rawanin da ya hada da haɓaka ka ɗaura kanka kuma ɗauro har da haɓa eh eh ne amawali kenan suka ce idan kuma bai da wannan to ya zama yana da zu'uba yana da jela a baya an dan fitar da jelan shi an nade kan an jefa wani bangaren a baya suka ce to sharadi ya zama wannan wannan zu'uba din da ake dan sa a baya rawani suka ce zaka sa gwargwadon yan yatsu hudu tsawon yan yatsu hudu shine mashhuri a mazhabin hanabila amma suna cewa idan rawani ya zama kurman rawani ne kurin a naɗa ka bai da jela a baya kuma ba bai haɗo da amawali ba nan suka ce ba a sha ba a kan shi wannan a waɗannan wasu malamai kenan amma ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala ce ko da kurman rawani ne wanda kai shi ibnu ma yana da kusan za ga in kana bibiyar bayanansa irin wannan matsaloli za ga yana karkata zuwa ga ra'ayin abar abu yadda manzo Allah ya bashi manzo Allah ya sha ba kan rawani dan me za ku zo ku sa sharaɗai mu cewa kaza kaza kaza yace lahi yusrun kamar shafa akan kufi ne a za ku yanzu malamin da za in kana karanta littafin biki za a ce in za ka yi shafa akan kufi sai ya zama kaza ya zama ana iya tafiya a cikin shi ya zama bai yage ba ya zama ibnu taymiya ce duk babu wani dalili akai yace duk yawanci hufofin ma ya ga gune dan ba wadata a lokacin yace to in manzo Allah ya sha ka ku ina kuka samu waɗannan sharaɗan da haka yana ganin kowane irin rawani ne za iya shafa a kai ya ce shi yana ganin wannan kuma shi ne ra'ayin abu musa ash'ari ma da umar ɗan khattab daga cikin sahabbai na gani suka ce don haka babu laifi a shafa a kai sannan sharaɗi na uku da suka sanya suke cewa ya zama ya rufe wurin da al'ada ya kamata a rufe ma'ana duk inda ya kamata a ce rawani ya rufe ya rufe kada a yi rawanin da bai rufe ko ina ba wannan ma sharaɗi ne da babu wani dalili kun ga gana annabi sallallahu alaihi wasallama ai bai rufe duka kan ba amma dai da haka manzo Allah ya shafa akan shi da haka dai shafa akan rawani ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma idan mutum yayi babu laifi to yaya hukuncin dan kwale na mata idan dan kwalin mace zai wahala cirewa to ita ma ya halatta ta shafa akai shi ma yana da hukuncin rawani sali yanzu akwai kila zai iya zama dan kwalin ne da in ta kwance shi to naɗa shi akwai aiki kafin ka zo kila ta yi wanka ta gyara ta yi wani daurin dan kwana mai ban sha'awa sai ta tana baki sallar isha ba in ta kwance shi wajen rabin awa ce wajen nada shi ta nada ta kwance kaga akwai wahala sai ta shafa akan kayan ta kura amma in normal dauri ne wannan shikenan kaga da ta tura shi baya ta haka babu wani abu da haka dai ita ma mace za ta iya yi akai kamar yadda malamai suka yi bayani babu laifi akan haka saboda addinin Allah addini ne mai sauki wala Allah ne tambaya cewa wato me hukuncin rawani ya dai inganta manzo Allah na sa rawani akwai malaman da suke da fahimtar rawani sunna ce ta al'ada da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan yi sunna ada shine sunna ko kuma abinda manzo Allah ya kan yi saboda haka al'ummar garin su jama'a su suke yi manzo Allah baya sa hula irin wannan irin tamu amma yakan yi rawani saboda a wancan lokacin shine kusan abin rufe kai din kamar shekul albani shi yana da wannan fahimta cewa rawani sunna ce ta al'ada idan mutum ya yi dan kauna ga annabi sallallahu alaihi wasallama dan koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji an ce manzon Allah na rawani shi ma je ya bincika yayi to wannan Allah zai iya shi lada saboda kaunar da yayi da annabi sallallahu alaihi wasallama amma wanda bai ba ba za a ce baya son sunna ba ba za a ce ya bar sunna ba ba za a ce dole sai ya yi ba dai hadisan da suka zo akan cewa wanda ya sallah da rawani yana da lada ninki saba'in fiye da wanda bai da rawani dukkan su inganta ba ibn al-qayyim cikin al-manar al yi yayi magana waɗannan hadisai kun sa akwai hadisan da suka zo sallah da rawani ta fi sallah ba da wannan duk su inganta ba amma in mutum ya rawani a matsayin kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah yana yi ni ma bari in yi da in kwaikwaye saboda kauna ga annabi wannan babu laifi kuma zai iya samun lada akai wanda kuma bai yi ba babu komai akai dan suna cewa akwai abubuwan da manzon Allah yana yin su bi da al'ada kamar yanzu wanda yake cewa wai mu da muna daura kwarjalle da mayabi yanzu muna yin irin wai yadda manzo Allah yake suke daura kwarjalla da mayafi wannan kaga al'ada suke ta gudana akan haka ba wanda zai wajabta maka manzo Allah bai taba zuwa ya samu wani gari sun musulunta ba ya ce to ku canza kibabin ku ya da irin nawa yana barin kowa kuma tuba kala kala ce ma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama iyakaci ka kiyaye dokokin da shari'a ta ba kada ka sanya alhariri kada ka sanya kaza kada ka sanya tuba irin ta mata in kai namiji ne in mace ce kada ka sanya irin na maza wannan shine abin da ya wajaba a kiyaye amma ba wai a ce dole sai ka irin wannan saboda wannan yana tafiya ne da urfi da zamani yanzu mu tubabin da anan idan ka sanya na mata ne sai ga idan ka je kudancin kasar nan yan uwa mu ya raba su kuma maza suna sawa kuma ba wani abu urfin saka ne mu anan in ka sanya kayi laifi a shari'a tunda a tamfa in ka ɗinka ka sanya sai a ce wannan kayan mata ne to a nan sai zama cikin haramci amma in ka je kuma gurin da su ba wani abu ana sanya su nan ba haram bane sanya to irin waɗannan abubuwa suna tafiya da urbi ba a magana a kai da haka in mutum ya yi rawani babu wani abu in kuma bai yi ba babu komai a kai almuhim dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya tafiya shi a buɗe baya yawo kanshi hasir haka kan shi a buɗe suka ce wannan baya cikin nau'i na muru'a da ya kamata a ce mutum mai daraja da kima yana yi shi sa sanya hula ko sanya harami ihrami ko sanya rawani ɗin abu ne mai kyau manzo Allah baya tafiya haka cika ce ta muru'a cika ce ta muru'a fiye da ce mutum yana tafiya kan shi babu komai akai Allahumma sai dai in al'ada ta riga ta gudana ba komai to wannan kuma ba yadda za ka yi kamar yanzu ka kalli mutanen Mauritania Senegal sai ga mutum da babban riga ta kai babban riga amma kai ba hula su kuma al'adar su haka ba komai ba komai ka sa ka sa wannan sai ga babban mutum babban malami malami babba wanda duk duniya ma ana ji da shi za gan shi yayi ya sa babban rigar shi kanshi ba hula to wannan haka za mu bar su da urfin su amma in ba haka ba abin da aka so dai mutum ya rufe kanshi shine abin da ya fi sai malam ya ce wa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma an karɓo daga jabir ibn abdullah Allah ya ƙara musu yarda ya ce fi sifati hajjin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a cikin sifar hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ibda'u bima bada Allahu bihi ku fara da abinda Allah ya fara da shi akhrajahu an-nasa'i imam an-nasa'i ne fitar da shi haka za bi lafzil amri haka yazo da lafazin umarni kufara wa huwa inda muslimin amma hadisin a wajen imam muslim bi lafzil khabari zo da lafazin labari ma'ana yadda yake a cikin sahihi muslim abda'u bima da Allahu bihi haka yazo a cikin sahihi muslim abda'u ma'ana ina farawa kamar yana da labari ne ina farawa da abin da Allah ya fara da shi amma a riwayar nasa'i ibda'u bima baza Allahu bihi ku fara da abin da Allah madaukakin sarki ya fara da shi wannan hadisi na Jabir ibn Abdullah al-Ansari ɗaya ne daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma sabon da suke da ruwayoyi masu yawa Jabir yana cikin wanda suke da ruwaya da yawa Jabir bai je yakin badar ba bai je yakin uhud ba amma bayan su dai ya je yakokan da aka yi tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai je yakin uhud ba saboda mahaifinsa ya kira shi ya mai wasiya da ya zauna ya kula da yan uwan shi mata shi zai fita yakin uhud kuma yana sa rai idan ya je can zai yi shahada da aka yi ce ga yan uwanka nan ya'ya mata wata riwaya guda bakwai wata riwaya guda tara ka kula da su kuma ina ganin ni ne farkon wanda zan yi shahada a wannan yakin kuma Allah ya cika mai burin shi shahada a wannan yaƙi na Uhud wanda Jabir yake cewa a dalilin wannan ne yasa ya aure ba bazawara da ya tashi yin auren fari har annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai hana ka aure budurwa kai mata wasa taimaka kai mata dariya ita ma taimaka dariya akwai ruwayar ka cije ta ta cije ka amma bata inganta ba bata inganta ba sai jabir ke cewa ya rasulullah mahaifina ya rasu ya ba min yara mata guda bakwai ko takwas ko tara sai na ji nauyin kada in kawo ta kamar su kuma in kara shi sa sai na aure bazawara sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai addu'a a cikin wannan aure nashi jabir yana da hadisi dogo dangane da yadda manzon Allah ya aikin haji tun daga fitowa manzan Allah Madina har zuwa komawa shi gida wannan hadisi yana cikin sahihi muslim shi yasa ma hadisin shi kadai shi kadai in ka karanta to a bayanin aikin haji ne cikakke malamai sun yi rubuce rubuce akan wannan hadisi karshe karshen wanda ya rubutu akan wannan hadisi shak Albani rahimahullahu ta'ala ya yi littafi dan karami sunan shi hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallam kama rawaha Jabir ma'ana hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Jabir ya rawaito ta ya hada dukkan ruwayoyin da suka zo a cikin Muslim Musnad da sauran da ya bi ya har hada kowane guri yazo sai ya sanya karin da aka samu ingantattu da haka Jabir ya yana cikin waɗanda za a ce in kana neman waɗanda suka ƙware a cikin sanin yadda manzon Allah ya aikin hajji to nemi Jabir ibn Abdullah shi yasa ana alhabi zai ce mana fi sifati hajjin nabiyyi a hajjin annabi sallallahu alaihi wasallama nan an dan ciro hadisin ne amma ba ka ba hadisi ne dogo hadisi ne dogo na bayanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi aikin haji to a cikin shi qala manzon Allah yana cewa abda'u bima bada Allahu bihi zan fara ko ibda'u bima bada Allahu bihi ku fara da abin da Allah ya fara da shi wannan manzon Allah wannan yayin da yazo zai zai sa'ayi safa da marwa da manzo Allah ya fuskanci safa da marwa sai karanta faɗin Allah inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim sai manzo Allah ya ce abda'u bima bada Allahu bihi a riwayar muslim kenan zan fara da abin da Allah ya fara da shi idan ka dubi ayar mai Allah ya fara ambato tsakanin safa da marwa safa inna safa wal marwata dan haka sai manzo Allah ce zan fara da abin da Allah ya fara da shi ma'ana zai fara daga safa sannan ya tafi zuwa marwa sannan ya dawo safa sannan ya tafi zuwa marwa wanda zai kare a marwa to shine ma'anar ab'da to a wannan ruwa sai ta zo ibda'u ma bada Allahu bihi ku fara da abin da Allah ya fara da shi to me yake hikimar ka wannan hadisi a hajji anan cikin babin sala me hikimar kawo shi malamai suka ce hadin ibn hajar ya kawo shi ne don ya maka magana mas'alar tartibul a'dha fil wudu jeranta wajen wanke gabbai a wajen alwala idan ka duba a cikin alkur'ani da Allah ya tashi yin bayanin alwala da me ya fara fuska ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn suka ce to a nan Allah ya fara da fuska sannan sai ya yi maganar hannaye zuwa mirfak gwiwar hannu sannan kuma sai Allah ya magana shafa kai sai kuma ya magana wanke kababuwa shin wannan aya tana na mana dole mutum zai alwala sai ya zama daga wannan sai wannan ko ko ya halatta mutum ya fara wanke kababuwan shi sannan hannaye sannan shafa kai sannan fuska sannan tafuka to wannan shine hikimar kana akwai sabani tsagurin malamai dangane da tartibul a'za wajen alwala to wannan hadisi dalili ne na waɗanda suke cewa lalle mutum ya jeranta wajen alwala suka ce na barko dalilin su na barko shine wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace abda'u bima bada Allahu bihi zan fara da abin da Allah ya fara da shi suka ce jidda ya zuwa aikin haji ishara ta cewa idan Allah ya fara abu kai ma ka fara da shi da haka wanda zai zo alwala ya fara da wanke hannayen shi sannan fuska ya saba abin da Allah ya fara da shi ya saba da abin da aka ce ya fara da shi sannan abu na biyu suka ce in mun kalli ayar ita ma tana nuna wajabcin jerantawa ta yaya suka ce ka duba Allah ya ce ya yayi na amanu idza qumtum ila salati faghsulu wujuhakum ku wanke fuskarku kaga wankewa sai ce wa aydiyakum da hannayenku ilal marafiq zuwa gwiwar hannu sai aka ce wamsa bi ru'usikum ku shafi kanku sai kuma aka aka ce wa arjulakum ai waghsilu arjulakum ku wanke kababuwanku kaga in ka duba abubuwa guda uku wankewa ake gaba ɗaya kuma shafarta ake yi to amma saboda jeran jerantawar wajibi ce a faɗa wannan waɗannan malamai suka ce shi yasa sai Allah ya shigar da shafa tsakiyar abubuwan da ake wankewa ku wanke fuskar ku ku wanke hannayenku me ba ce ku wanke kababuwanku to ana so ana ma jeran tar wajibi ce sai aka ce ku shafi kawunanku sai aka shigo da magana shafa tsakanin abubuwan da ake wankewa suka ce to wannan yana mana wajibi ne a jeran ta tsakanin gabbai sannan suka kaba hujja da dalilin da annabi sallallahu alaihi wasallama suka ga hujja da ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce duka alwalar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaba daya zamu gaba inda ya fara da hannaye sannan ya dawo fuska alwala ingantattu da muka karanta manzo Allah ya fara da tafukan shi fuskar shi hannayen shi shafakai yadda da ya zo a aya haka manzo Allah ya bita suka ce to wannan shine yake nuna wajibi a rattaba a jera wajen wanke gabai a cikin wannan alwala din suka ce yadda Allah madaukakin sarki kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma haka yi dalili na uku suka ce alwala aiki ne ta'abbudi aiki ne na ibada to ko tunda aiki ne na ibada ya zaka yi ibada in ba wahayi to wahayi ya zo ce ga yadda za idan haka kuma dole ne mu tsaya akan wannan to da haka wannan ra'ayin suka ce wajibi ne a jeranta tsakanin gabbai kauli na biyu suka ce ya halatta a jera amma ba wajibi bane duk wanda ya alwala bai jera ba ma'ana zai zo fara alwala in wanke hannuna na dama in wanke na hagu sannan in dawo in yi kurkura baki in sha kalwa sannan wanke fuska sannan in da in shafa kai suka ce yayi wannan magana ana dangana ta ga Abdullahi dan Mas'ud da Abu Hanifa da wasu daga cikin malaman Shafi'iya da sauransu menene dalilin su sun kawo dalili na hadisin Miqdam ibn Ma'd Karim cewa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yin alwala fa gasala kaffaihi salasan ya wanke tabakan sa uku sun ba gasala wajahu salasan sannan ya wanke sa uku sun غسل ذراعيه ثلاثا salasa sannan ya wanke hannayensa sau uku uku ثم sun ma ثلاثا ثم ka salasa sannan ya الوا kurkurar baki shaƙa ruwa suka ce ai ka gama za Allah sallallahu alaihi wasallama a nan shaƙa ruwa da wannan sai bayan da ya wanke hannayen shi sun ma masaha wa da kunnuwan sa, sannan ya wanke kababansa suka ce to wannan hadisi yana nuna haka kuma hadisin wasu malamai sun inganta shi shek albani ma ya inganta a cikin as-sahiha imamun nau ya ce sanadin shi hasan ne sannan ibn hajar ma ya inganta cikin at ibn sala cikin sharhul muhazzab ibn al-mulaqqin cikin al-badr al-munir duk sun inganta wannan hadisi suka ce wannan hadisi ya gwada mana ana so ka jera amma an baka jera ba alwalarka ta yi to amma su malamai suka ce ko da ya inganta a sanadi to shaz ne ya zama hadisi shaz domin ya saba riwaya duk siqatin da suka rawaito da manzo Allah ya alwala da haka dai suka ce hadisin shazi ne da haka buska bin shi ba kuma shine mafi karfin dalilin masu wannan kaulin wanda suke cewa za a iya bambanta wannan dalilin nasu shine kowane dalili karfi sun baɗo wasu a amma gaskiya duk ba su inganta ba duk wanda suka ambata akwai riwayar rubayya bint Muawiz. ita ma ta kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alwala ya wanke sa. ya wanke fuskar shi ya kurkura ruwa ya shaka ruwa sau ɗaya sannan ya wanke hannayensa uku uku sannan ya shafi kansa ta ka irin wannan riwayar Imam Ahmad amma ita ma bata inganta ba banda wannan akwai su ruwayoyi basu inganta ba da haka dai dalilin su wanda za a iya cewa yana da karfi wancan to kuma gaskiya in mun kalla za mu iya cewa hadisi ne shaz da haka magana mafi inganci jerantawa to amma jan jerantawa malamai sun yi sabani akwai jeranta tsakanin farillai da farillai jeranta farillai da farillai misali wanke biska wanke hannaye waɗannan abubuwa guda hudu da Allah ya faɗa suka ce wannan wajibi ne a jeranta akwai jeranta tsakanin farillai da sunnoni misali yanzu shakarwa da facewa a mazhabin me sunna to akan kaulin sunna ne to wannan ba laibi laifi dan ka zo yin alwala baka jeranta shi ba tsakanin shi da farilla ma'ana ka ka wanke fuskarka ka wanke hannun tasfir nan ka zo ka shakarwa kurkure ka ce dan shi sunna ne dan asali sunna a gurin malaman fiqh ba dole bane to da haka jiran ta ma ba dole bane amma dai gaskiya magana da tafi karfi yin alwala yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ita ce magana da tafi inganci yadda manzon Allah ya jera jeran ta tsakanin waɗannan gabban wajibi ne musamman ma mun kalli jerin aya din nan ta bayani yadda Allah ya ɗauko bayanin abuwan da ake wankewa kuma ya ratso da abin da ake shafa yana gwada mana wajibi ne a jeranta wajen alwala da haka da mutum zai zo alwala bai jeran ta bai faro ta kasa ta sama wannan alwalar shi gaskiya ba ta yi ba inda bai yi ba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yi manzon Allah ya koyar da ita kuma wajibi ne mu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar wannan sai hadisin anhu jabir dai kala yace kana annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza tawadda idan yana alwala adara alma'a ala mirfaqaihi yana zuba ruwa ya kwarara ruwa akan mirfaqaihi hannayen zira'in hannunsa guda biyu akhrajahu darqutni bi isnadin da'if darqutni ya fitar da shi da sanadi mai rauni wannan hadisi yana da rauni abinda yake so ya gaya mana wanke zira'i a cikin alwala wanke zira'i a wanke mirfaq mirfaq shine gwiwa hannu a cikin alwala mun yi bayani a can ba cewa magana rajiya shine wajen wanke hannu zaka shigo da gwiwa hannunka da haka wannan hadisi bai inganta ba amma abinda yake gwadawa alwala annabi sallallahu alaihi wasallama da ma hadisin abu huraira da muka karanta in yazo alwala shi yana shigowa har yazo dantsan shi da haka ya nuna ana so ka shigo da gwiwoyin hannunka amma wannan hadisi a sanadin shi bai inganta ba ina ganin mu wadatu da waɗannan hadisai zan koma in sake karanto mana in yaso in mun zo rana ito insha Allah ta'ala sai mu dora akan hadisin bismillah wa na aisha ta radiyallahu anha hadisin mu na farko na yau shine hadisin aisha Allah ya kara mata yarda qalat tace kana annabi sallallahu alaihi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yu'jibuhu tayammunu yin abu da dama yana kayatar da shi yana bashi farin ciki fi ulihi wajen sanya takalmin shi wa tarajjulihi da wajen taja kanshi wa tuhurihi da wajen tsarkin shi wa fi sha'anihi kullihi amma dukkan sha'aninsa gaba daya manzo Allah yakan yi da dama sai dai mun ce wannan akwai abubuwan da malamai suka cire su ne da abubuwan da babu girmamawa da takarimi a cikinsu kamar fita daga ban ɗaki da makamancin haka muttabaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka rawaito shi wani abi huraira radiyallahu anhu qal an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza tawadda'tum idan za ku yi alwala tawaddatun fi'ili madi ne amma abin da yake nufi idan za ku yi amma badan Allah ne wa idza qara'ta alqur'ana ma'ana in za ka karanta alqur'ani fasta'iz billahi minash shaitanir rajim sabda'u bima yaminikum ku fara da damammakin ku da haka hatta wajen wanka ma ana son mutum ya fara da bangaren dama sannan bangaren hagu akhrajahu al-arba'a malaman hadisi hudu suka fitar da shi amma mun yi bayanin cewa wannan lafazin na ibnu Majani ne su sauran sun kashi da lafazi sabanin wannan lafazi din wasa haha ibn khuzaima ibn khuzaima kuma inganta shi wa an al-mughira ibn shu'ba an karɓi daga mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu Allah yarda da shi anna rasulullahi anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama tawadda'a yace manzon Allah yayi alwala fa masaha bi nasiyatihi sai ya shabi makwarkwada kanshi ma'ana farkon inda gashi yake tsurowa a kanshi shi. alal imama da kuma kan rawani wal khuffaini da khuffi guda biyu za mu magana akan shafa akan kufi a can gaba A akhrajahu muslim muslim ne fitar da wannan hadisi da aka yi na mana halaccin yin shafa akan rawani duk wanda ya naɗa rawani magana rajiya kowane irin rawani ne inda ka naɗa shi to babu laifi kai shafa akan shi idan ka zo yin alwala wa an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma an karbo daga jabir dan abdullah Allah ya yarda da shi da mahaifinsa fi sifati hajjin nabi sallallahu alaihi wasallama asibar hajjin annabi sallallahu alaihi wasallama qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace abda'u bima bada Allahu bihi zan fara da abin da Allah ya fara da shi akhrajahu an-nasa'i imam an-nasa'i ne ya fitar da wannan hadisi haka za bi lafzil amri haka nan da lafazin umarni cewa ibda'u ku fara bima bada Allahu bihi sai ce wa huwa inda muslimin amma a gurin muslim bi lafzil khabari da lafazin labari abda'u to nan malami sun yi ta bayanin manzo Allah ɗaya ya faɗa ba tunda a guri ɗaya ya faɗe shi wata ruwa ce ibda'u wata ruwa ta ce abda'u wata ruwa ta ce nabda'u suka ce to ba makawa sai an binciko lafazin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa domin ba zai a ce manzo Allah duka ukun ya faɗa ba da haka wasu birin jayar da lafazin da Imam Muslim ya fitar manzo Allah yana cewa abda'u bima bada Allahu bihi amma su masu riwaya su ne su kuma suka rarrawaito da ma'ana ma'anoni daban-daban hadisin da yana gwada mana jerantawa wajen alwala mutum ya fara kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar kuma aya alqur'ani ta bayani wa alhu daga Jabir qala kana annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza tawadda idan zai yi alwala a daral ma'a ala mirfaqai yana kwarara ruwa akan gwiwoyin hannunsa akhrajahu ad-darqutni darqutni malamin hadisi ali bin umar sunan shi ali bin umar shi ya fitar da wannan hadisi bi isnadin da'if da sanadi mai rauni wanda hadisin bai inganta ba amma kuma abinda hadisin yake gwadawa yana cikin alwala ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina ganin mu wadatu da wannan abin da muka karanta zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya gafarta mana wallahu ta'ala a'lam